ya hana ta sukuni bai taba birkice mata ba irin na jiya kirikiri ya takura kansa ya hana kansa rantsawa kuma ya ki faɗa mata abin da ke damun shi daga ita har shi jiya babu wanda ya rantsa saboda ta mai da damuwarsa data ko da ya shigo dakin a hankali ya ɗauka idanuwan shi kan fuskarta sai ya ji ba daɗi har cikin zuciyar shi ya san bai kyauta mata ba tunda ya riga da ya san halinta na damuwa da damuwar shi daga gaban gadon ya dakata da yin tafiyar ya goya hannayensa a kan ƙirjinsa yana fuskantar ta ba zato ba tsammani ya ga ta galla masa harara haɗi da marguda masa karamin bakinta nan take ya fahimci fushi take yi da shi ranta ya ɓaci cikin harshen turanci ta ce sannu da dawowa ta inda gimbiya mujidat take burge shi duk fushin da za ta yi da shi hakan bai hana ta kula shi yauwa fatan na same ki lafiya ya matsa fuska ta yi fuskar ta babu annori ta soma magana tamkar ba ta son furta ta mijina baka kyauta min ba ka hana kanka rantsawa ni ma kuma ka hana ni rantsawa na yi kokarin faranta maka duk dan na kawar maka da damuwarka amma babu abin da ya canza ka jefa ni a cikin wani hali daga daren jiya zuwa yau me yasa ba sa ka faɗa min me ke damun ka ba ko ban isa na yi maka magani ba ne na san ka yarda da ni sannan baka boye min komai sirrinka nawa ne me yasa jiya ki faɗa min damuwarka sautin ta tamkar ana busa sarewa tsabar dadinta idanuwanta a rantse take yi masa magana tun ta fahimci idan tana kallon cikin idanuwan shi ba za ta samu ƙwarin gwiwar yi masa magana ba sauke hannayensa yayi daga saman kirjinsa ya zagaye ta gefen da take a kwance ya zauna yana duban fuskarta kayatattan murmushi ne kwance kan labansa ya san ta kan mace idan ranta ya ɓaci cikin sauki yake faranta mata uwar gida sarautar mata gimbiyata ina neman afuwar kiranki shi daɗe bai kamata gimbiya tana fushi da bawanta ba ni fa a ƙarƙashin inuwarki nake da taimakonki nake samun nutsuwa da kwanciyar hankali ta yaya zan so na bata miki rai bayan ke ce linzamin da ke sarrafa ni tun da ya fara gaya mata daɗaɗen kalamansa ta fara sassauta fushin fuskarta a hankali ta bude idanuwanta kan fuskarsa da sauri ya kama kunnuwansa yana faɗin I'm sorry my wife na gane kuskure na bi masa baki ta yi ni so nake ka faɗa min me ke ka, da har yayi silar hana ka rantsawa kalli fuskar ka. duk ta mutse. idanuwanka sun kankance saboda rashin baccin da baka yi ba ta faɗa tana faman ɓata fuska yayi shiru yana kallonta ba tare da ya furta mata komai ba kai nake sauraro me ke damunka sannan naji kana waya ɗazu hakan za a turo da jed zuwa sudan wa za a ɗauko ta jefa masa tambayar cike da son jin amsar shi ya rasa amsar da zai bata ta kafe sa da ido gyara muryar ya ya yi kafin ya fara magana a tsanake Sheikh Imam nake son gani baya a kasar ne ya tafi Sudan ina bukatar ganin sa da gaggawa akwai taimakon da zai yi mini fuskarta da alamar mamaki da furta me yasa kake son ganin shi wani kalar taimako zai yi maka wani matashin yaro ne yake fama da aljanu sun hana rayuwar shi sakat jiya ina zaune tare da baba muna yin firar yaushe gamo a lokacin da ba mu yi tsammani ba yaron ya faɗo falon gwanin ban tausayi duk mai imani idan ya ji irin jarabawar da yaron yake fuskanta sai ya tausaya mishi tun da ya fara magana gimbiya da ta yunkura ta miƙe daga zaune tana duban shi ya bayyace mata komai sai dai bai faɗa mata da siffar da ya ga yaron ba na yanke shawarar yin magana da Sheikh Imam akan halin da yaron yake ciki ina da tabbacin zai taimaka masa insha Allah yanzu haka da nake yi miki magana Sheikh Imam yana akan hanya ina tsammanin nan da karfe goma jirgin da ya ɗauko shi zai yi sauka a Najeriya Yanayin fuskarta ne ya canza yayin da take kallon shi. Ya rasa gane kallon menene take yi mishi. Har dai ya gaza jurewa, jin shirin yayi yawa ya ce, Baki fahimci abin da nake faɗi ba ne? Ko baki ji daɗi ba ne? Girgiza masa kai ta yi. Ko ɗaya, mijina, wani abu ne ya bani mamaki. Na san halinka ne yin taimako, in dai abu ne da ya shafi aikin Allah kana akan gaba. Amma tun tunda nake a rayuwata, ban taɓa ganin tausayi da ya kai wannan ba a tare da kai saboda yaron jiya ba kai bacci ba a duk lokacin da ka dawo gida a yanayi na damuwa na san yadda zan shawo kanka in kwantar maka da hankalinka har ma ka yi bacci amma a daren jiya saboda damuwar halin da yaron yake waɗannan dabarun nawa ba su yi maka aiki ba bayan haka ka tura da jirgin da zai ɗauko malamin da zai duba shi daga sudan zuwa najeriya saboda kana buƙatar shi da gaggawa tun ya duba yaron ta faɗa fuskarta da alamar rudani yayin da Hatim ya nutsu yana sauraron ta abinda bata sani ba a yanzu ma da take yi masa magana hankalin shi ya fi karkata akan agogon da ke sanyi a waist din hannun shi burin shi goma ta buga abin da ya fi daure min kai mijina wane ne yaron menene alakar ka da shi yanayin yadda ka nuna damuwa a kansa ko dan cikin ka sai haka jim ya danyi kafin ya furta ba ni da alaka da shi ban san shi ba kuma ban taɓa ganin shi ba kamar yadda na faɗa miki a daren jiya idanuwa na suka fara yin tozali da shi tun daga nan sai na ji ƙaunarsa ta kama ni har na ji ina son na taimaka mishi sai nake ji ma kamar ni ke da alhakin ciwon shi idan har ban taimaka masa ba ya ji sauki Allah zai iya kama ni da laifin kin tallafa masa da ban yi ba murmushin gefen fuska gimbiya mujidar ta sakar masa har fararen hakoranta suka bayyana kai din na daban ne mijina ta faɗa tana matsowa kusa da shi ta ɗaura hannunta na dama a saman sumar kanshi samun miji kamar ka a duniyar nan abu ne mai wuya kana da tausayi da jin kan na ƙasa da kai da kai sannan kowa naka ne burinka ka faranta ma waɗanda burinka ka faranta ma wanda yake a cikin kunci ko da ta silar hakan kai za ka rasa naga farin cikin ni kaina ina ilimantuwa da kyawawan ɗabi'unka da halayenka shi yasa nake alfaharin mallakarka da na yi a matsayin mijina limshe idanuwansa ya ɗanyi kaman kalamanta ba karamin faranta masa suka yi ba tamkar tana karfafa mishi gwiwa ne zame hannunta ta yi daga kan sumar kanshi zuwa gefen fuskar shi idanuwansu cikin na juna kamar yadda ka sani duk abin da kake so ni ma ina san shi ko da ba na son shi sai na yi kokarin koya ma kaina yadda zan so shi saboda mijina yana san shi don haka ni ma ina goyon bayan ka akan yaron Allah ya baka sa'a mijina ya cika maka burinka na ganin yaron ya samu lafiya a shirye nake da na bada gudunmawata wurin ganin mun inganta rayuwar shi murmushi ne ya bayyana akan fuskar prime minister kalanta kawai da yake yi nutsuwa yake samu musamman ma idan tana karfafa masa gwiwa da daɗaɗan kalamanta insha Allah za mu yi nasara yaushe za ka bani izinin zuwa ganin yaron na yanke shawara idan ya ji sauki san ka ya ce shi zuwa gidanmu za mu shirya mishi dina tsantsar farin ciki ne akan fuskarta na ji daɗin jin hakan mijina wallahi har na kusa na gansa duk na kago gashi ba za mu daɗe a kasar ba kwanaki kaɗan suka rage mana ta faɗa tana bata fuska alamar bata so hakan ba ko hannunta yi da take kokarin shafa wuyansa fari sol da shi ga wani shomin kanshi da ke fita sako da lungu na jikinta sumbatar ta sumbatar tafin hannun yayi ba tare da ya sake ba tare da ya sake shi ba ya dago da idanuwan shi akan fuskarta yaron maraya ne ba shi da kowa always ne yake kula da su zan nemi alfarmar ya bar min shi mu tafi Kanada a tare ina so ya maye min gurbin abin da na rasa sai yanzu ta fahimci damuwar shi tausayin shi ne ya kamata Tintani ta san yana da burin samun ɗa namiji ya so ta ƙara haifa masa 'ya'ya sai dai shiru babu alamar za su sake samun ƙaruwa kuma lafiyar ta kalau saboda shi yasa ba ta yin tsarin iyali Allah ne bai nufa za ta ƙara haifuwar ba kafin ta bude baki ta yi masa magana wayarsa da ke ajiye cikin aljihunsa ta somayyar rangin. ya riga da ya san wane ne ya kira shi ta sauri ya saki hannun gimbiyarsa ya zura hannu ya zaro wayar takin kwal ɗin ya yi tare da karata a kunnensa gimbiya mujidat ta kura masa ido tana kallon shi alhamdulillah allah ya kawo ku lafiya iya abin da ta ji ya bar ta kenan zame wayar da ya daga kunnensa yana dubanta ya ce sun sauka lafiya gimbiya mujidat ta ce shi yasa naga farin ciki akan ka. Sheikh Imam ya ƙara so kenan bari na yi magana da masu aiki su shirya muku breakfast ɗinku ta faɗa tana kokarin ɗaukar fon da ke ajiye da sauri ya ruko hannunta ta ɗago da ido suka kalli juna an shirya mishi breakfast ɗinsa tun a cikin jirgi ina da tabbacin babu yunwa ko gajiya a tare da shi na fi bukatar idan ya karaso mu tafi gidan always ɗin. amma kaifa baka ci komai ba fa ya kamata ka yi breakfast ɗinka za ka fi samun kuzari girgiza mata kai yayi ba na bukata saboda ba ni da nutsuwar cin abinci idan har yaron nan bai dawo daidai ba na fi son idan ya samu sauki mu ci abincin a tare da shi tsintsar mamakin kalamansa ne ya daure mata kai ba ta taba ganin kauna kalar wannan ba ko a shirin fim amma ka san ba na iya yin breakfast ba tare da kai ba idan har baka ci ba ni ma ba zan ci komai ba har sai ka dawo gidan cikin tausassan harshe ta yi maganar yau kawai ki hakuri ki breakfast tare da su da su yazirin ba zan jima ba insha Allah a tare za mu yi lunch din mu kwabe masa fuska ta yi haɗi da marairaice masa tamkar za ta yi masa shagwaba ta furta ba zan takura maka ba na karɓi uzurinka ki tashi ki shirya ina so ku gaisa da shek Imam kafin mu wuce gidan Owis amsa masa ta yi da to kafin ta sako daga saman gadon shi ma ya miƙe yana bin bayanta da kallo har ta ɓace maganinsa jim kaɗan ta fito sanye da abaya launin marun ta yi rolin mayafi a kanta riƙo hannunta ya a cikin nasa suka nufi kofar fita daga ɗakin lokacin da suka shigo babban katafaren falon gidan masu yi musu hidima ne suke ta gudanar da aikace-aikacensu kowannensu sanye da inifom bakin wando da farar shet matasan 'yan mata duk inda suka gifta jiki na bari suke gaishe da su cikin girmamawa yayin da su kuma suke amsa musu da fara'a yanke shawarar zuwa bedroom din 'ya'yansu suka yi kafin karo sowar ya shek yana da buƙatar su ma su kasance cikin shiri don su yi mishi kyakkyawar tarba lifta suka hau ta ɗauke su zuwa upstairs bayan ta sauke su suka fito ba tare da sun saki hannayensu da suka riƙe a cikin na juna ba kai tsaye suka nufi bedroom ɗin 'yan matansu gaba ɗaya ta tattara hankalinta akan abin laptop ɗin da ke a gabanta yayin da take zaune a tsakiyar katafaren gadonta da ke a cikin hamshakin ɗakin kwananta da ya gaji da haɗuwa ko ɗakin sarauniya albarka fara ce sulkamannin da sakta na mahaifinta hatim yadda ka san ta macen aljana saboda kyanta da dirinta kamanninta sun ɓaci da na hatim tamkar ya yi kakinta hasken fatar ta ne kadai ta dauko na mammuji dat da doguwar sumar kanta mace ce mai aji mai ji da kasaita da izza ba kowa bace wannan face na zili ita ce firstborn ɗinsu akalla za ta kai shekara 28 a duniya tana a sanye da lace daga sama ta daura sea crop launin hot pink a tsanake take operating laptop ɗinta cikin kwarewa yayin da kyawawan idanuwanta da ke amanne da farin glass suke a kan screen ɗin laptop nata daga gefen gadon kayataccen round table ne daga saman sa. Chana T-set ne jifa-jifa takan kai hannu ta ɗauki kwaf ta kurɓi kwafi ɗin da ke a ciki. Nazili agogo sarkin aiki fata gajiya tana da hazaƙa da ƙwarewa a ɓangaren iya kasuwanci. Kwamfuta guda take juyawa ta mahaifinsu, amin kamfani guda take juyawa na mahaifinsu da ke a ƙasar Kanada. kamshin turaren jikinta ya bada ko'ina na rum hatta sumarkanta markanta kamshin turaren da ta turara ma gashinta ne ke fita kullum sai ta turara gashinta nazili ba dai tsafta ba assalamu alaikum muryoyinsu ne suka janyo hankalinta ga duban kofar shigowa rum da ke a kulle daga inda take tana iya hangen su ta cikin kofar saukowa ta yi daga saman gadon Sumarkanta, ta rufe bayanta tamkar hijabi ta yi mata ɗaura idananta ta yi akan silifas ɗinta da ke ajiye a saman lallausan kafet ta zura su a cikin kafarta kafin ta nufi kofar cikin takun izza ta sanya hannu biyu ta riko handil ɗin kofar ta buɗe ta fuskar su ɗauke da marmashi suke kallanta sai dai ita babu alamun marmashi akan fuskarta haka take ba ta da fara'a ta ji daɗin ganin su amma ba za ka iya gane hakan ta yanayin ta ba saboda tsabar ji da izzarta cikin harshen turanci ta ce good morning mom and dad na ji daɗin ganin ku yau kun riga ni zuwa room ɗina yanzu nake kokarin kammala aikin da nake yi a laptop ta karasa maganar tare da matsawa ta rungume dadinta hannu biyu ya ɗaura a saman bayanta barka da safiya dauta ina fata kin tashi cikin ƙoshin lafiya muryar ta kasa kasa ta amsa masa da cewa i'm doing well dad ina ta tunanin ka jiya na yi ka sosai gimfi ya ji da ta ce oh shi kadai kika gani shi yasa kika rungume shi ko da zolaya ta yi maganar ɗagowa nazili ta yi tare da miƙa hannu za ta rungume mujidat da sauri gimbiya mujidat ta ja da baya tana faɗin na yi fushi ba tun yau ba na lura kin fici da dadinki shi yasa ni ma na ji da yazirin saboda ta fi nuna damuwa a kaina maraira ce mata fuska nazili ta yi haɗi da kama hannunta a gafarce ni sanyin idaniyata mahaifiyata abin alfahari na sakin fuska mu ta yi na yi hakuri amma amma kada ki ƙara yi min hakan daga yau ni za ki fara hogin kafin dadin ki? ta faɗa tana kallon hatim da ke kallon su fuskarsa ɗauke da murmushi yace na fahimci kishi kike yi da ni akan nazali yarinyar ta fi son ubanta da ni da ita kauna ce mai ƙarfi ba ki ga kamannin fuskar mu ba shi sa take ji da ni ke kuma ki ji da yazirin ita ce take kama da ke farar ta yi masa da ido ba tare da ta ce komai ba ta rungumo na zile a jikinta tana dan bubbuga bayanta da hannu ta ce sannan agogo sarkin aiki tun da sassafe ko breakfast baki bakin fara dan na laptop ina fata na same ki lafiya dagowa ta yi da kanta tana faɗin ina lafiya momi bana so aiki yayi min yawa shi yasa nake ragewa ta faɗa tana duban su na ji daɗin ganin ku duk da nayi kam duk da ni ya kamata na je na same ku ban samu damar yin hakan ba prime minister ya ce ba komai dauta mu ma mun ji daɗin ganin ki ina so ki shirya zan yi bako yan mintuna suka rage su karaso daga sudan zai zo gaisuwa za ku yi da shi ba tare da ta tambaye shi wane ne zai zo ba ta ce insha Allahu dadi yanzu zan sauko down amsa mata yi da to kafin ya dubi mujidat mu ce ko yar kwanan da suka juya zuwa ɗakin yazirin a lokacin yazirin tana daga kwance cikin betop da ke a bedroom ɗinta ta jika jikinta da ruwan kumfa mai ɗumi ta limshe idanuwanta yayin da take shakar kamshin bed soap ɗinta da ya kara da toilet ɗinta tamkar an fesa turare akalla za ta kai shekaru ashirin da biyar yazirin karshe ce a fagen haɗuwa ta baro komai na mahaifiyarta mujidat ba launin fatar ta ne kadai kalar na hatim haskenta bai kai na mujidat ba daga ita har yazirin babu wanda ya fi wani kyau ta inda suka bambanta yazirin ta fi nazili saukin kai da iya mu'amala da mutane ita nazili ba ta son bare kiwu ya gare ta kamar karamar yarinya gaji da izza magana ma wuyar furta ta take ji sautin karar dobel ne ya katse mata jin daɗinta a hanzarce ta ɗaure jiki ta ɗaure jikinta da ruwan ɗumi kafin ta fito ta riko tawul da ke a sakale cikin hanga ta ɗaura kogunta da shi shigowa bedroom ɗin ta yi da sauri ta nufi wardrobe ɗinta shafshaf ta zura jallabiya a jikinta ko tsina jikinta ba ta samu damar yi ba Su Markanta duk ta nannade a saman kafaɗinta Bude kofar ɗakin ta yi fuskar ta ɗauke da kayataccen murmushi dimple ɗinta biyu sun loɓa su kansu da suka yi tozale da ita sai da suka saki fara'a yarinyar akwai shiga rai da wuya ka ga fuskar ta a daure kafin su bude baki su yi magana ta ware hannayenta biyu ta haɗe su ta rungume tana faɗin momi and dad tun kafin na zo gaishe ku ko kun raga na zuwa kun sa na ji nauyin haɗa ido da ku ta faɗa tare da dagowa da kanta tana faman ƙara fuskarta da tafin hannunta dariya kowannensu ya sake prime minister ya ce barka da safiya da wuta fatan mun same ki lafiya jinjina masa kai ta yi lafiya lau amma ni ba ku kyauta min ba maimakon ku bari ni in fara zuwa gaida ku ta faɗa tana bubuga kafafuwanta da shagwaba ledar da nake ladar da nake kwaɗayin samu ko riga ni kwashe ta tariya mu ji da ta sake tana faɗin wato ke har yanzu baki girma da shagwaba ba hatim ya ce bar ta tayi abinta dan ba ta da kane ne shi yasa take yi mana shagwaba nuna kanta ta yi da yatsarta saboda ni ce automomi daga ni babu ƙari kun ga kuwa dole na yi shagwaba ta faɗa tana riƙe musu kogo ba karamin nishaɗi take ba su ba hatim ya ce baki faɗa mana ya kika waye gari ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan sanda dagata sai mun haɗe da kowa kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance kuma ta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in ba ta samu damar amsa masa sallamar shi ba da kyar ta iya buɗe idanuwanta da suka yi mata nauyi launinsu ya rikide zuwa ja saboda rashin baccin da bata yi ba a daren jiya kuma shine sila ya hana ta sukuni bai taba birkice mata ba irin na jiya kirikiri ya takura kansa ya hana kansa rantsawa kuma ya ki faɗa mata abin da ke damun shi daga ita har shi jiya